بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna yin sallama ga yan uwa sallama ta musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga farin jaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni na ce babba da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ni'imta mu da ita a irin wannan la'asariya wannan yammaci mai tara albarka na ashirin da biyu ga wata wafi awal a wannan shekara ta da da talatin uku daidai da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma uku miladi mun da ne a yi wannan lokaci a wannan gari na sabon garin antoni albarka da ke nan karamar kuma ikara jihar kaduna domin ta yi ɗan uwa mara abdullahi karuwa ta aure da ya samu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala suna yin shi kyawawa da sifofin shi madawaka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan aure albarka ya sanya wannan aure sanadiyyar tsira ne tsakaninsa shi da mai ɗakinsa tsakaninsa da iyalansa baki daya kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan aure ya kare su daga dukkan fitintunu ya sanya musu alkhairi da dukkan wanda ya aure yake bukata kuma muna yin addu'a irin wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna cewa barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair idan aka ce ana nasiha ko ana walima ko ana taya ango da amarya abin da ya shafi farin ciki na aure a irin wannan lokaci lalle ilalla ba karamar alkhairi bane don wannan ɗaya ne daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta bayan da shi na kana son ka yi aure kuma a wacce take son ka ko kina son ki yi aure a wanda yake son ki abin da yasa muka ce wannan ni'ima ce wani ba zai iya fahimtar wannan cewar ni'ima ba ce sai ya tashi neman auren ya ya yi yi ya yi a ce ba a san shi ya je can a ce ba a san shi ya je can a ce yayi dogo ya je can a ce yayi gajarta ya je can a ce kaza ya je can a ce ba shi da kaza ya je can a ce abin da yake da shi yi yawa to za ga irin waɗannan fitattun iri daban-daban sai mutum ya fahimci lalle ilalla har idan ya tashi yin aure aka ce ana son shi ko ta tashi yin aure aka ce ana son ta wannan ba karaman ni'ima ba ce da Allah wajen sarki ya ni'imta mu da ita kuma shi aure ɗaya ne daga cikin sunanin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake ya tabbatar da wannan da harshensa mai albarka ya tabbatar da wannan da ayyukansu mai cike da albarka ayyukan shi mai cike da albarka ya tabbatar da wannan da takariri da yi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah suka bata gare shi ya yi aure kafin shi annabawa da suka gabace shi sun yi aure haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ra'd kuma Allah ta'ala ya sanya ma annabawa da manzanni zuriya bayan aure kuma akwai zuriya da suke da wannan yana nuna mana ashe aure sunna ce ta ubangiji subhanahu wata'ala tun tale tale tun fil asali tun shekaru aro aro da suka gabata annabawa annabi nuh alaihi salatu wassalam farkon manzanni ya yi aure har ya haihu har ya yi da ga dan da ya haifa har kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala bai madan gamdakatar na samun shiriya ba har yake cewa ya bunai yarkan ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sahabi ila jabal ya'sun min al-ma wanda yake nuna mana annabawa dai sun yi aure annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi aure يا نبي يا يا النبي إسحاق يا النبي إسماعيل النبي إسحاق يا حيه يا في النبي يعقوب النبي يعقوب شما يا أوري يا حيه ya fi ‘ya'ya goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf alaihi salatu wassalam wanda ke wani yana nuna mana sun aure sunna ce ta annabawa da wanzanni da allah madaukakin sarki ya sanya wannan a cikin ni'imomin da ya maɗan adam hakan nan aure da ubangiji subhanahu wata'ala ya kulla tsakanin annabi adam alaihi salatu wassalam da mai ɗakin subhanahu wata'ala ta'ala ya faɗa ita ya ayyuhan nasu ta ƙorafi kuma lafi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ina aure suna ce ta annabawa da manzanni tun shekaru aru kuma wannan wannan sunna sunna ce wanzajiya da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita abin da yasa muke wannan dogon bayani dan a fahimci cewa aure ibada ce ba zama ne na al'ada ko na yayi ko na gasa ba duk wacce ta yi aure ta kudurta a zuciyarta ta yi wannan aure ne na har abada tana fatan wannan aure ya zama sanadiyya shiga su gidan aljanna Haka nan duk wanda ya aure ya san ya yi ne da niyyar wannan mata da ya aura to mutu raba ba abin da yake nufi har fatan shi har zuwa gidan aljanna ba wai aure ne da ya yi ko aure ne da ta yi na shakatawa da kwana uku kwana hudu a ce kuma za a sake wani aure saboda haka ashe aure ibada ce da ubangiji subhanahu wataala ya sunnantar da annabawansa da bayansa akan haka ubangiji subhanahu wataala ya lissafa wannan ya lissafa aure cikin manya-manyan ayoyinsa da suke nuna kudurarsa a cikin suratul rum ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin ayoyi da suke nuna kudurar ubangiji da barin kasar ikonsa da ƙarfin ikonsa ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin ayoyinsa ya halitta muku daga karan kanku ya halitta muku matanku da za ku aura litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa domin ku samu natsuwa da su ana samun natsuwa ne da mata aure ana samun natsuwa ne da mata aure da aure ake samun natsuwa ba a samun natsuwa da mata da take balla gazar mata wacce take mai zaman kanta wanda duk ba hanyoyi ne na samun zuriya ba ba hanyoyi ne na samun natsuwar zuci da natsuwa ba ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya aure ya zama shine sanadiyya na samun natsuwa da ƙauna da almawadda da ke cikin aure domin ba a taɓa a haɗawa a ce da aure da zaman dandi wane ne iku ba a haɗawa domin a nan tara an nasifa ya kusa hadduhu idza qila in nasifa am dawal al asr wani yake cewa ashe ba ga cewa takobi kaifinta yana raguwa ba idan aka ce wai da takobi sanda wacce ce ta fi kaifi menene ya fi kaifi a cikinsu aure shine wanda yake tun tarihin fari ake sanar da juna cewar wane ba ya samu wacce zai aura wance ta samu wanda za ta aura kaga a yi abin da ake kiran shi baiko don a sanar a shelanta cewar to yanzu fa wance an kai an yi mata hanci wane shine wanda zai aure ta lokaci kawai ake jira da za a kulla aure har ga an zo an sa rana har a zo a sanar da cewa to gobe ɗaurin auren wane da wanci gobe za a aure auren wane ko gobe za a aure auren wanci wannan duk aure ne yake da wannan gata aure ne yake da wannan kimar abinda ba aure ba zaman ya zaman dandi zaman kashe wando duk ba shi da irin wannan babu da zai mutumin da yake neman wata ya lalata da ita ya dinga sanar wato gofa zai yi lalata da wance ko kuma ita ta ci ya ce kaza da wani a ufbin lalata shaitan harbi a shi kenan aure ba karamar siga ba ce aure ba karamar kima yake da shi ba ubangiji subhanahu wataala ya sanya aure ya zama ita ce tirba shar'antacciya ta attanasu samun hayayyafa ta zuriya ubangiji subhanahu wataala aure ya sa akan wannan sabili da haka abinda shari'a take la'akari da shi a shar'ance shine ɗa da aka haifa ta ɓangaren aure shi ne abin da yake a shari'ance wani an haife shi bayan aure da aka kulla tsakanin wani da wanci wanda yake an haife shi bayan watanni kaza bayan wata bakwai bayan wata takwas bayan wata tara bayan wata goma bayan kaza wannan ya zama halattaccen aure wannan kuma ya zama halattaccen ɗa shi ne ɗa na shari'a amma inda wata ko wani za su haihu a kan kwararo ya zama da ɗan kwararo kenan ɗan gaba da fatiya inda za su haihu a kan titi shi ya tabbatar da cewar a eh, shi yi mata ciki ita ma ta yadda cewar a eh, shi yi mata wannan cikin kuma a duba a gaɗan ya yi kama da shi duk wannan ba su ba da lasisin ya zama ɗan shi ba ta yadda ba zai gaje shi ba ba zai yi al'amuran da suke amsa sunan ba don me domin ba a ɗaura aure ba ashe ɗaura aure shine abin da ake bukata shine abin da yake a kan gaba sai idan an ɗaura aure ne sannan ɗan yake zama shar'antaccen ɗa amma idan ɗaura aure bai gabata ba wannan ɗa baya zama shar'antaccen ɗa dukkan mako da ida wanda ake ganin cewa kamar shine wanda ya ciki da wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke nuna cewa aure shi ne abin da ke nuna cewa aure lallai lallai aure ne aure lalle lalla aure ne aure abu ne da za a kula da shi aure abu ne da yake da daraja da yake da al'amuran da za a kula da shi wannan kenan bayan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya baima ma'aurata dama na kowa ya auri wanda yake so Allah madaukakin sarki yana cewa fanki huma qawla kun minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku auri abin da kuke so wannan abin da ya shafi mata an halatta muku ku auri biyu an halatta muku ku auri uku uku an halatta muku ku auri wani wannan kenan ya nuna cewa abin da muka faɗa ɗazu cewa aure shar'antacce ne domin ya tabbata a na alkur'ani ya tabbata a hadisai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba abu ne da ake kama kame wurin tabbatar da shi ba waɗansu mutane sun zo sun tabbai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake ibada saboda su suna tare da shi a waje suna maza kenan to amma idan sun ya koma gida ya yake ibada a cikin gida sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gaya mashi da suka gaya musu da suka gaya musu sai ga kamar ibada ta yi kaɗan a matsayin shi na annabi duk da cewar shi an riga an gafarta masa sai wani ya ce shi kan zai tsaya ne zai ta azumi kullum abin da zai yi shine azumi zai yi ba zai sha ruwa ba har abada ɗaya kenan na biyu kuma ya ce a'a shi kiyamun leli zai dinga yi na uku kuma ya ce a'a shi ba zai yi aure ba wannan magana ta kai ga maza Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yasa aka kira su ce ku ne ku wani kaza ku ce kaza ko ce kaza suka ce eh yace amma ana ni yace ina bacci kuma ina kiyamul ya yace ina azumi kuma ina sha kuma ina auren mata yace fa man ba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kaura kai ya kyamata sunnata to wannan ba shi tare da ni ya nuna mana aure ba a bayan aure domin ibada wani mutum ya ce kawai shi ibada zai tasa a gaba da rana ya yi azumi da daddare ya yi kiyamun lalle har abada a matsayin ibada don ya yin aure annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tun a wancan lokacin ya hana wannan magana kuma ya biyo magana da cewa aure sunna ta to duk wanda ya kyamata sunna ta to wannan mutumin ba shi tare da wannan lalle ilalla yana fayyace mana abin da daraja da kima da aure yake da shi hakan nan ina da ce za a yi batu akan abin da ya shafi aure darajar shi da lalle ilalla lokaci zai ja sosai da sosai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gure shi yake cewa yake bayyana na'uka na sadaka da abubuwan da suke sa mutum ya sami yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce abu kaza na ciki abu kaza na ciki abu kaza na ciki har annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lissafa hatta laura daya da mutum zai je ya samo na abinci ya sanya a bakin da yake sa shi ma wannan sarari a sai na faɗi tashi da ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗora ma maza na su je su nemo su kawo gida su kuma mata su tsaya su sarrafa wannan abin ya zama abinci wannan ba zama ne kawai na rashin aikin yi ba zama ne na ibada aure ana yin shi ne a matsayin zaman ibada ba wai ana shi ne a matsayin zaman haƙuri ba in dai yana nufin eh haƙuri wani bauta ma Allah wanda ya yi aure namiji kenan ya sani amana ce ta Allah maɗaukin sarki ya ɗauka amana ce da Allah maɗaukin sarki ya ɗaura masa shi yasa a wurin ɗaura aure shi yasa a wurin ɗaura auren ma ake cewa an ɗaura auren wani da wanci a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan magana ba ƙaramin magana ba ce wallahi ba ƙarin magana ba ce ma'ana an ɗaura auren wance da wani a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna da ita za ta zauna da shi a kan zaman aure da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta. a bisa zaman aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. ai waɗannan abubuwa suna da tabbatar mana cewa zaman aure ba zama ne daga gargajiya suna nuna mana zama ne na ibada sosai sosai da ya kamata amarya ka san meye da meye da meye da meye yake wajibi a kanta na taimaka gidanta hakan nan kuma shi ma an wajibi ne ya san da meye da meye da meye da meye haƙƙin matar shi da ya tsoro a kansa waɗannan al'amura haka ake da su akwai haƙƙin da Allah madaukin sarki ya ɗora namiji ne akan matarsa wajibinsa ne wajibinsa ne ya kula da addininta domin Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ma يكرهون dole ne ya kula da addininta addininta ya zama tsabtataccen addini babu garwaye a ciki babu ɗebe-ɗebe a ciki babu tatsuniya babu gizo da ƙoƙi a ciki dole ne bai ma addini ta kariya domin addini shine zaman duniya shine zaman lafiya wajibinsa ne wannan wajibinsa ne ya ciyar da ita ya ciyar da ita daga dukkan abin da ya ci bai halatta ba ya ɗaya mata da ta kahira irin baƙar kukan nan shi ya koma gidan cin abinci ya je a sai ya sa a haɗa mashi rabin kaza ko kaza da coca cola da martina da waye da waye wanda ya ciyar da ita daga cikin abin da ya ci dole ne ke nan ya ciyar da ita dole ne ya tufatar da ita wannan ta ne da suka ɗoro a kansa dole ne ya biya mata dukkanin bukatun da suke bukata da sa'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba waɗannan al'amura hakan nan kuma kada miji ya ji cewa shi ne mai karfin fada a ji shi ne lambawa a gida ya ji cewar ba wani da yake da haƙƙi a kansa shi yake da haƙƙi a kansa ولهن النور الذي عليهن بالمعروف hakan nan suna mata suna da kwatankwacin irin haƙƙin da maza suke da shi a kansu bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani ta bayaninsa suna mata suna da haƙƙi mai zaman kansa da ubangiji wata ala ya ɗora ma maza dole su bayar kamar yadda miji yake da haƙƙi akan mata hakan nan mata ita ma tana da haƙƙi akan miji abin da nake so mu fahimta a nan shine idan aka ce wane yana da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansa to mu fahimta da kyau ba buki ba ne idan mata tana da haƙƙi akan miji to wajibinta ne ta sauke dukkanin haƙƙinsa da yake a kanta ya sauke mata mata ko bai sauke mata nata ba hakan nan miji wajibin shi ne hakan nan miji wajibinsa ne ya sauke haƙƙin matar shi da suka rataye a kansa ko da matar ka sauke mashi nata ko da bata sauke ba domin kowa yana da haƙƙi a kan kowa shi yasa ba zama ce abin ba biki ba ne kada ka ce ba ai ta da yake a kaina tunda bata sauke wa haƙƙi na kaza da yake a ta ba to ni ma ba zan sauke mata na da yake a kaina ba sai ya yanzu abin ya zama biki kenan ranar alkiyama za a tuhumce ta da yake a ta haka da ita ma za a kama ta da laifin bata sauke haƙƙin yake a kanta ba to amma idan mutum yana da haƙƙi a kanka ko magana da haƙƙi a kan shi sai ka yi ƙoƙari ka tayi tsaye wurin sauke haƙƙinsa da yake a kanka har ka sauke mashi haƙƙinsa gaba ɗaya da ko na a sai a kira ya a kan alalibo maka haƙƙin ka da yake a kan shi ba wai a ɗauki haƙƙin sa da yake a kanka ba yasa da zama ce abin ba biki ba ne da za a ce a'a yi mun in yi maka, wannan al'amarin ibadar aure zama aure da haka yake yana daga cikin abubuwan da aure yake kullawa kuma abu mai muhimmancin da gaske da ya kamata mu sa ido mu kula a zamantakewa ta aure wani yana cewa zo mu zama, zo mu saba a zamantakewa ta aure ya zama ta hukunci abubuwa da dama a zamantakewa ta aure ya kamata mu gane al'amura da dama mu fahimci ke amarya da aka aura miki aure da wani ki sani ba ba karan kanshi kika aura ba haka kai ma ka sani da aka daura maka aure da wanci ka sani ba ita kaɗai ka aura ba tana da uwa tana da uba mun samu kenan biyu tana da yaye tana da kanne mazamu hudu kenan tana da kakanni tana da jikoki ba irin waɗannan al'amura tana da dangi nake nufi kenan a lokacin da ka auri wance ka aure ta ne ita da danginta za ka girmama mata, haƙƙi ne a kanka ka ga iyayenta da mutunci baya cikin karantarwa ta aure mutum ya dinga aibanta iyayen matar ko kuma ita mata ta dinga iya aibanta iyayen mai gidanta kallon shi ko yayyansa danginsa na kusa ko dangin shi na nesa ka ji cewar ai shi kawai take aure a da ba su haifa ba ta aura ko kuma shi ya ji ai ita yake aure da ba su haifa ba ka aura sabili da haka surukuta mai karfin gaske take kwallowa tana da dangi kuma kowane danginta haƙƙin su bai zama ɗaya ba daidai wa daida a'a wani ya fi wani ƙarfin haƙƙi saboda haka za ka za ka kula za ka ƴan uwanta kallanta da yayyanta da mutunci za ka iyayenta da mutunci haka ita ma za ta ga iyayenka za ta ga kallanka za ta ga sauran danginka da mutunci wannan ita ce ƙa'ida ta zamantakewa ta wuri al'amura da dama suna faruwa bayan aure wanda yake manzon Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya haramta mace ta kwayyace na ƴar uwanta ƙawaye abin da ya faru tsakaninta da mai gidanta jiya da dare wanda yake wannan a da haka ake tururuwa zuwa gida a ji cewar mai ya faru mai ya faru hakan da shi ma namiji haramun ne da sassafe ya fito ya fayyace abin da ya faru waɗannan al'amura haramun ne musulunci ya haramta waɗannan al'amura musulunci bai yarda da waɗannan al'amura ba al'amura na zamantakewar aure da yawa za ka ji ana cewa ai yanzu kuma sai haƙuri sai zama haƙuri abin da ya sa wallawa nan ake cewa zama haƙuri shine abin da muka faɗa da su cewar shi aure ibada ce ita kuma ibada yana cikin karkasuwan haƙuri a sabaru ala ta'atillah yin haƙuri a kan yi ma Allah ta'ala biyayya idan aka ce Allah Maɗaukin sarki za ka yi ma biyayya sai ka yi haƙuri wurin yi mishi biyayya misali irin sanyi da ya faru jiya irin hunturu da aka jiya in ba mutum ya yi haƙuri ba sai ga ga sallah asuba za ta nemi ta gagare shi ita shi ga gaskiya ba zai yi sallah ba saboda sanyi idan sanyin zai cutar da shi sai musulunci ya kawo mai taimama sai ya yi taimama in yana gane in ya yi alwala zai konu sai ga wani gaba ɗaya zai dakatar da sallah saboda sanyi da ake gani kenan akwai sabon ala ta'atillah sai mutum ya yi hakuri wurin yi ma Allah sarki biyayya to haka nan zaman aure kyakkyawan zato da ake cewa zama hakuri ana nufin zama ne na bin Allah sai ta yi hakuri waɗansu al'amura a matsayinta na mai gida da kake jin kai ka aure ta fa kai kake ciyar da ita kai kake tufatar da ita in za ta je wuri kaza kai kake mata in za ta dawo kai kake mata wani lokacin ma kai kake kai ta wani lokacin kai kake ɗauko ta amma ya za a ce maka haka bayan ba ka tuna haƙuri akan bin Allah ba sai mutum ya ce zai ɗauki mataki da karan kansa hakan na ita ma za ta iya tunani bawan Allah nan ba shi ya ɗauko ni ina cikin yan uwana ina cikin iyayena ina cikin kannena da yayyena ina cikin kakannina ya auro ni ya ɗauke ni tsaf cek ɗas ya kawo ni nan amma ya za a yi mun haka ya za a yi dinga gani irin waɗannan abubuwan tare da shi to ya ga kenan in ba mutum ya sa haƙuri ba a wurin bin Allah sai ya zama na ba a tafiya mai nisa ba al'amura suna neman ni a rata koma baya Allah ta ala sauki akwai al'amura da suke faruwa ne da tun karan fari kai mutum ya fasara mu guji ma mata mu fasara su ma su guji mana fasara dama watakila akwai wani abu da kake tunani sai ta yi sai ka ce haba shi ya sa fa kaga sai ka fassara wancan abu da wani abu da yake babu alaka tsakanin su ce haba shi ya sa fa haba shi ya sa fa ko kuma ita ce wani abu kai mata sai ta ce haba shi ya sa na ga ya min kaza ya maka kaza ya min kaza waɗannan al'amura kada mu bari shedan a buɗe mishi kafa da zai kunno kai akwai al'amura da dama wanda yake zama a tattauna suna magance su shawara da tuntuɓar juna duk ana magance su idan mutum ya ɗauki ramin, za'a Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a kowanne irin al'amari za ta zama mishi mabuɗi za ta zama mishi fitila za ta zama mishi jagaba wurin zama balle tunda muna magana aure mutum ya ɗauki zamantakewar aure na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai cikin babu isharatin nisa babin yadda ake zama tare da mata ubangiji Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma mun faɗa cikin suratul baqara wal hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf hakan nan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa wa ashruhunna bil ma'ruf ku zauna da su tsari na musulunci wanda yake sananne a shari'a ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance yana hira da iyalinsa wanda yake da yawan mu da yawan maza da kafin wayewa ta sunna da karantarwa ta sunna ta manzo Allah da ba a san cewa wani mutum mai gida yi sallama a gidan shi ba sai dai yana kunno kai ya bugi kwano ya bugi botiki ya hambar can sai ga ana ta kakkafewa ana cewa ya dawo fa ya dawo fa ya dawo fa sai kowace ta shiga taitayinta ba ainihin mutum ya saki fuska in mutum ya saka wa iyalin shi fuska sai su raina shi wannan irin rainon bayan ta ga abin da ke jikinka wanda ba wanda ya taba gani ka ga abin da ke tare da ita wanda ba wanda ya taba gani wa kai ba ta akhuzunahu وقد أفضى بعضكم على بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يا أبن دي كسنتي tsakanin miji da mata sai zamantakewa sananniyar zamantakewa ta ta zaman lafiya amma ka ce ka shigo kana haniniya za ka ji mutum a waje in yana fira kai ka ce an zo an yi ma rediyo sabon zubi za ka ji shi daga nesa kana jin muryarsa amma idan ya shiga gida sai ya ɗaura fuska ya murtike ya zama wani irin kunu da iska ta kaɗa shi za ga ya wani washi dole baya sakin fuska don ka saka musu fuska sai su rena ka manza imam al-bukhari imam yana da littafi mai suna ash-shama'il al-muhammadiyya littafi ne da ya shafi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da siffofinsa zamantakewar shi da iyali da zamantakewar shi baki da ya kawo alhamdulillah rabbil alamin ya kawo abu da ya sauka a ciki ya kawo babi mai zaman kanshi babin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake fira da iyalinsa a zo na a yi fira idan yana wannan ɗakin idan yana wannan ɗakin to a wannan ɗakin za a ci abinci misali akwai ɗakin a ɗakin a kenan ko to ranar da a take da girki a nan za a ci abinci a nan za a fira da dukkan sauran matan baki ɗaya to bayan ci abinci sai kuma a yi fira hakan nan lokacin da ake ɗakin ba ba ita take da girki hakan na lokacin da ca take da girki hakan na lokacin da da take da girki hakan nan hakan lissafin yake ta kewayawa to duk wacce take da girki a ɗakin ta za a ci abinci a ɗakin ta za a yi fira manzo Allah tsira da aminci Allah suka bata a gare shi sai ya yi bayani yana fira da iyalinsa da ya bayani da ake bayani ake bayani wata ta bayani sai wata daga cikin mata ta ce a'a wannan magana kamar hadisin khurafa ko ga ana fira tona ana fira ana murmushi ana dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi ce ko kun san me ake nufi da hadisin quraba kuwa sai suka ce a'a su dai kawai sun ji ana faɗa ne da haka a ci a'a kamar yadda ake cewa yanzu wannan kamar tatsuniya ko shi da kyau ko to haka fasari take ta ci a'a wannan kamar a hadisin quraba sai manzo Allah sallallahu alaihi ce ko san me ake nufi da hadisin quraba sai ta ce a'a sai ta ce ai khurafatu sunan mutum ne wata rana aljanu suka ɗauke shi da aljanu suka ɗauke shi sai suka kai shi duniyarsu abinda ake cewa hausa su buka buɗe mishi ido sai suka kai shi duniyarsu da suka kai shi duniyarsu ya zauna tare da su tsawon lokaci ya ga irin zamantakewarsu da gidajensu da rijiyoyinsu da mai da mai da mai nasu sai ya zo yana ba mutane da suka dawo da shi zai ke masu irin al'ajabi da ya gani a can abubuwa na al'ajabi ka ko san dole akwai bambanci tsakanin duniyar aljanu da duniyar mutane yana ba su to da zaran ya ba su wannan da zaran mutum ya ba da labari mai ban mamaki sa ce kai labarin ka yayi yi kamar irin labarin kurafa labarin ka yayi yi kamar irin labarin kurafa abin da sa na kawo wannan domin mu sani manzo Allah sallallahu alaihi yana zamantakewa da iyalinsa ana fira duk da wannan fira da ake yi ba a shaci baki kada ka ji an ce ana fira ka ce eh ka samu dalili kan fira sai kuma ka tafi wurin mai shayi ko kuma a wurin da ake kallo ba wannan ake nufi maka ce fira tare da iyali mutum ya fira da iyalinsa ya ɗebe musu kewa su ɗebe mishi kewa duk waɗannan al'amura zamantakewa ne wani lokacin ba ka yi murmushi kawai abin so ne da ake nema kada ya zama kuma mutum haka kawai ya zamana murmushi da zai ma iyalinsa ya faranta mata rai ya zama na ya mata gorinsa ko ya mata rowarsa dole ne a kula da lafiyarta dole ne a kula da a tausaya mata a za abin da mata suke nema kenan shagwaba a shagwaba su daga nan za ta je unguwa ka ce a bari kawai na ka ki yawwa abin da mata kenan suke so ka dakatar da al'amuranka ka zo ka ɗauke ta in a babur ne ka kai ta ka dawo da ita in a mota ce ka sai in ma zai direba ne ka ce a direba ya ajiye ki ke za ka ɗauki ta kai ta yawwa ka ke mace da take so ke to almuhim da abin da nake nufi yana da kyau a zauna da mata da kyakkyawan al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace su bin ya khaira ku zauna da mata ina muku wasinci da mata ku zauna da su da alheri kada ku zauna da mata da masifa da balbalin bala'i kullum fada kullum ihu kullum tsigarar ne kullum aibanta ta ya za ka aibanta ta wasu kake mai ɗakin ka ka aibanta ta wasu kake uwar ƴaƴanka ka aibanta ta wasu kake kaza take kaza take kaza hakan nan ya za ke kuma ke aibanta shi wata matar kullum ɗabi'a ta kenan idan an ci tuwa a gidansa loma uku sai ta ta gidansu a kasuwa me nake nufi a kasuwa duk inda ta je ta je gidan biki ne ta je ina ne sai ta yawa mai gidan ta terere sai ta tona mishi asiri wannan ba zamantakewa ne na aure ba kowa haƙuri yake yi kuma a daidai nan nake cewa al'amura guda biyu kowanne bangare suna tasiri abokai suna tasiri wurin ango hakan nan kawai suna tasiri a wurin amarya yana da kyau amarya ta fahimci cewar yanzu ta yi ɗara ɗaɗaɗaɗ ma'ana yanzu ita ba ta cikin kawai tana cikin matan aure sannan kuma abubuwan da ake zuwa a ce an zuba bari a je a ga gidan amarya a ga ɗakin amarya a ga kaza a ga kaza a ga kaza duk waɗannan al'amura yana da kyau amarya ta sa kunne ta sa ido ta ji mai mutane suke faɗa bayan yana cewa wani mutum ba zai raka ta bai ce dare ya yi maka ba irin magana wani zai faɗa ne a fatar baki wani kuma zai faɗa ne domin maganar watan wata rana shi so yake wannan abin da ya faru ya wargatsi ko so take ita taura ko so take wata ta taura saboda dole ne ya zama mutum yana karatun tana su mai mutane suke faɗa mai shi yake sauraro mai kuma yake faɗa kada zama mutum ya zama indararo ana ba yana ba jeji a koda yaushe ya zama na kawai bakin shi a buɗe ki a dole ne ya zama mutum yana da karatun ta a cikin abokanai tana da karatun ta a cikin kawaye ana haƙuri a kan abin da aka samu zan ba mata wani abin da yake satar amsa shine babban abin da namiji yake bukata a lokacin da ya kawo abin da ya sauwaka ki ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arziki amma a lokacin da ya kawo kika ce dan wannan aka samu ya kawo kika ce wancan fa kaza aka aiko mata amma kai wannan za kawo to wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da suke gurgunta al'amuran aure abin da ake bukata duk abin da Allah ta'ala ya hore mu mai gidanki ke dai ki ta addu'a ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya abin da za a samu ya zama halas ki roki Allah madaukin sarki mai gidanki ya ce da ke halas Allah ta'ala ya buɗa mu mai ginin ki kobar arziki ta halas halas ya fi komai daɗi ya fi komai zaƙi ya fi komai garɗi amma duk abin da yake haram ba ta da daɗi haram ɗaci take da shi haram ba ta da wani ɗanɗano kwata-kwata yana daga cikin manya-manyan ƙalubale da ake fuskanta da su na zaman aure abubuwan da yake watakila da mai gidanki da mai gidan waccan tare suka fita nema idan tare suka fita nema ba lalle ne kuma ya zama tare samun su yake ba daidai ba daidai samun su yake ba da yake ko kuma ya zama na a'a da mai gidanki da mai gidan wacce duk aikin gwamnati suke yi duk suna aikin gwamnati ba lalle ne ya zama albashinsu ya zama ɗaya ba ina ba kowa ya san wannan duk mai aiki ya san wannan mutum uku za ka iya ganin su duk suna aikin gwamnati amma gaba ɗaya su su ukun albashinsu bai zama ɗaya ba to tun da albashinsu bai zama ɗaya ba ba babu da za a cefa nasu kuma ya zama ɗaya ɗaya kenan ko da albashinsu ya zama ɗaya ko kuma ya zama na a'a albashin mai gidanki ma ya ɗaga na sauransu ta kan yi kuma buƙatun mai gidanki ya ɗaga na sauransu ina wajen fahimci wannan da kyau ta kan yi mai gidanki akwai wani yana yana wasu a danginki yana yi miki yana kaza yana kaza hidima ta sha bamba za a ga wani Allah ta'ala ya buɗa mashi ƙofar samu kuma ya buɗa mashi ƙofar tsiyayewa sai ga shi kamar yadda raro za a wuni a kwana ana ruwa amma inda raro ana ba shi yana ba shi in gado za ga babu komai a ciki za a yi awa uku ana maka ruwan sama amma da an ɗauke gana duba inda rayuwa shi kandas to haka za ga wani Allah ta'ala ya ba shi arzikin kuma ya buɗa mai ƙofofi sai ga shi karan kanshi yana cewa shi dai kan bai sanya yake yi wani kuma ga Allah madaukin sarki ya ta mashi arzikin sannan kuma ya mashi ya tsuke mashi kofar bayarwa sai ga ƙorafin kaɗan ne wani kuma ga Allah ta'ala ya bashi arzikin sannan kuma ya tsuke mashi kofa tsora ka idan yana da yan abin da ya sauwaka sai ga ya samu lokaci yana kashe to dole ne ga mana mu fahimci waɗannan al'amura ɗin waye yake so kullum ya ce da ke abin da yake halas wannan yana da kyau mukallaci wannan amma duk dai abubuwan za su koma ne akan cewar wadatuwa da abin da Allah ta'ala ya hore shine kan sannan a ɗaya hannun kuma shi kuma mai gida ya sani baya cikin burgewa ya zamana gashi da kuɗi a ƙugunsa gashi da kuɗi amma kuma a wuni babu a tashi babu wani yana tsini eh tsini babban abu ne don da tsimin ya ake samun na gobe amma kuma ba shi ke nuna cewar mutum ya makala kudin ba ta yadda in an ce ba da naira goma kudin kudin sukari sai ya duba waje ko sai ya dawo da zai zaru da naira goma ya aika gida ba haka ake yi wa ashiru hunna bil ma'ruf fa tunu wanda wannan kasa an takaro shi ana wata Allah fihi ka kasira tsoron ka a zauna da su da kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan hali ka zauna da ita da wankakkiyar zuciya ita ma ta zauna da kai da wankakkiyar zuciya a duk lokacin da kake ma na kusa da kai kallo na mutunci kake zaune da shi da wankakkiyar zuciya yake zaune da ke da wankakkiyar zuciya to da izinin Allah maɗaukin sarki ana fata wannan zama ya zama na zama ne da ya haifi ɗa mai ido ya zama na zama ne mai alkhairi ya zama na zama ne da za a samu zuriya ɗaiba amma zama kullum ana yarfe kai kana kallon tana cutarka ita tana kallon kana cutarta kuma ba a samu an warware bakin zaren ba sai kullum babu godiya a ciki rashin godiya ba karamin bala'i ba ko ita taimaka ya zama na wata sai ta ce ba ta taɓa jin lokacin da mai gidanta ya ce mata Allah ya saka da alkhairi wace irin rayuwa ce wannan amma inda inda zai koma cikin abu kaza kaza ya ce kai a wallahi ta iya abinci amma bai taɓa buɗe baki ya ce mata kai Allah ya saka miki da alkhairi wannan lafazin shin ka dawo ne ka samu taimaka guga ka dawo ne ka samu taimaka wanki ka samu a abinci kawai kai Allah ya saka da alkhairi wai wai wai wai wannan abinci haka wai wai wai Allah ya saka da alkhairi kai kai kai kai nan ka dora ta yadda irin waɗannan lafusa akwai abubuwan da yake kyawawan lafusa shi sa Allah ta race wa ashirin wannan bil ma'ruf al aljinsiyya al istighraqiyya ku zauna da su da duk abin da yake zai faranta zuciyarsu zai haskaka su da bai saba ma shari'a ba shine al ma'ruf shi sa ba a lissafa shi ba ba a ce ku zauna da su da abu kaza ba da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza a'a sha ke wa ashiru hunna bil ma'ruf fa in hunna har ma idan kun kisu su saboda wasu halaye nasu fa sa an takar shay'an kaɗan kadan ake zai iya yiwuwa ku zama na kun kisu saboda wata ɗabi'a ya ji Allah fi khairan kasira kuma ga Allah ta'ala ya sanya musu alheri mai tarin gaske eh za ga eh lalle ilalla eh, mai ɗakin ka tana da kaza tana da kaza tana da kaza wasu ɗabi'u da wasu su sai kuma ka kalli ba kuma kai amma kuma tana da ɗabi'a iri kaza tana da ɗabi'a iri kaza wataƙila kai Allah ta'ala ya sa baka taɓa ce da mai ɗakin ka tashi ki sallah ba saboda me saboda yadda ke ce da kai lokacin sallah yayi kana shigowa gida za ka same ta za ka ce da ta a sallah kana shigo ga sanan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ta idar da sallah haka ga wannan wannan ba karamin al'amari ba ne in baka na azumi take yi ga karatun qur'ani ga tahajjudi wani lokaci da za ta tashe ka cikin dare ko kiyamun laili wani gyara duk gobe ba shi da waɗannan al'amura ɗin ba shi da shi da mai tashi shi kiyamun laili ko yana da shi ba shi da shi saboda haka za ga al'amura ne da in ka kyamace ta dan ɗabi'a iri kaza ɗabi'a iri kaza za ka so ta domin ɗabi'u iri kaza iri kaza kai ma haƙuri take da kai ita ma haƙuri za ka da ita saboda haka idan tana ɗabi'a iri kaza ɗabi'a iri kaza sai ɗabi'a kaza da kaza kuma su fanshe ta haka ake fata haka ake ƙauna haka ake so amma ba a zama na aure zama na aibabtawa zama na tozartawa bai halatta ta tozarta ka ba ta aibanta ka ba ta maka tsigar Allah ba duk ba a waɗannan haka nan ita ba kuma bai halatta ke mata haka ba bai halatta ka ga iyayenta da rashin mutunci ba bai halatta ta ga ka ko iyayenka da rashin mutunci ba wai ba wajen yake cewa ciki ba a yi shi don abinci ba an yi ciki bayan abinci kuma da ajiye magana ba kowace magana ce ake ɗiba a kai a kai gidan iyayenta ba haka ita kuma ba kowace magana kuka ɗiba ta kai gidan iyayenta ba al'amura ne na aure al'amura ne da ake so a bisa hankali a zauna don so ake a zauna daga nan har zuwa gida rahama shi ne fatan da ake yi kuma akan haka ne muke roƙa Allah maɗaukin sarki da ya sanya ma wannan aure albarka ya cire rabon shedan daga cikin wannan aure ya bashi ya ba su zaman lafiya baki ɗayansu da ita uwar gida da aka samu da wannan amarya da ta zo da shi karan kanshi da zariya zuriyarsu baki ɗaya da mahaifinsa da ya rasu ubangiji allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi ya sanya musu albarka ga baki ɗaya wannan zuriya ta zama zuriya ce ba dukkanin maza da suke neman aure ba su samu ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su mata nagari. da za su taya su bauta ma Allah ta'ala za su taya su zaman duniya da lahira dukkanin maza da suke bukatan ƙari na su ƙara daga ɗaya zuwa biyu ko daga biyu zuwa uku ko daga uku zuwa hudu ubangiji su subhanahu wata'ala ya hore masu sanadiyya ta alkhairi kuma ya wadata su da hanyoyi na alkhairi na arziki ya zauna da su lafiya ya hore musu damar wannan ƙari hakanan dukkanin mata da suke neman aure suke son wanda zai aure su muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ya Allah dukkanin budurwa da take musulma da take bukatan aure to ya Allah ka yassare mata miji na aure wanda za ta aura wanda zai zama sanadiyar tsira a gare ta duniya da lahira hakan nan dukkanin mata da mai gidanta ya rasu ta zama bazawara ko kuma a'a suka rabu da mai gidanta ta wani dalili muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ta samu miji na gari miji na alkhairi da za su zaman aure tare da shi zama daga nan har zuwa gida rahama mata masu juna biyu muna roƙon Allah ta'ala ya sauke su lafiya yan uwanmu marasa lafiya da suke asibitoci Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suke gidaje Allah madaukin sarki ya ba su lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah madaukin sarki ya zauna da mu lafiya duk mai neman ta da ta da hankali ya Allah in mai shiruwa ne ka shirye da shi in ba mai shiruwa bane ya Allah ka mana maganin sa Allah ka kawan mana da shi duk mai neman har warga tsata mai neman fitina ta ya Allah ka fitine shi muddin ba gyararre bane da zaka gyara shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mara Allah ya tukuci da aljanna Allah ya sa gama lafiya Allah mai da kai gida lafiya to kafin a rufe da imamin mutum ta ne na zaune nan wurin kuma ga wani ko ya zuwa malam abdullahi murna da samun karuwa to malam ka a gurguje ka iya fada lokacin sallah riga karatu amma za mu dan ce wani abu dan kafin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا halatta wannan wurin maza da mata da yaro ga gaisuwa ta nan ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh godiya ta tabbata ga Allah Allah ya